ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ya fito da hannunsa daga wuyar rigarsa ko daga ƙasan hamantarsa a fili sai hannun ya fito fari fat ba tare da wata cuta ba yana walƙiya saboda tsananin haskensa